Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya masu azumi kuma an yi sahurar lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. 'yan kasar burtaniya sun zaɓi ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai a wata ƙuri'ar raba gardama da aka kusan yin kunnen doki ranar alhamis matakin da wasu shugabannin ƙasashen turai ke ganin wani babban kuskure ne mun yi baƙin ciki da shawarar da mutanen burtaniya suka yanke a cewar shugabar jamus angela merkel wadda ta ƙara da cewa la shakka wannan wani babban cikas ne ga turai da kuma batun haɗin kan turan Merkel ta kara da cewa za ta tattauna da shugabannin Faransa da Italiya da shugaban Majalisar Nahiyar Turai Donald Tusk a birnin Berlin ranar Litini. Haka zalika sati mai zuwa Tusk zai jagoranci babban taron kungiyar tarayyar Turai ba tare da Burtaniya ba don tattaunawa kan shawarar ficewar da Burtaniya ta yanke. Firaministan Birtaniya David Cameron wanda ya yi shela da safiyar jiya Juma'a cewa zai yi murabus wani lokaci a wannan shekarar zai halarci kwanaki biyu na farko na wannan taron ne kawai wanda za a fara ranar Talata. Tun da farko ranar Juma'ar Tus ya ce Birtaniya ta tafka kuskure da ta zaɓi ficewa daga tarayyar Turan wadda ita ce ke kunshe da kasuwa mafi girma a duniya. wannan zai haddasa matsaloli a cewarsa ya ƙara da cewa kuma ba na jin sauran ƙasashe za su bi wannan sahu mai cike da haɗari sakatare janar na neto jin stoltenberg kuma cewa yi burtaniya za ta ci gaba da zama ƙaƙƙarfar aminiyar neto kuma za ta ci gaba da yin jagoranci a wannan ƙawancen wanda ya ce ya himmantu ga haɗa kai da tarayyar turai shugaban faransa francois hollande ya ce matukar wato ya yi matukar bakin cikin wannan wato shawarar da birtaniya ta yanke to amma wannan zaɓinsu ne kuma dole ne a mutanta hakan ƙasashen afirka da ke yamma da sahara za su ɗanɗana girgizar tattalin arzikin da zai biyo bayan ficewar birtaniya daga tarayyar turai a cewar ƙwararru to amma zai yi wuya a iya bayyana yanayi da kuma tsananin hakan gabashin afirka yankin da har yanzu ke da babbar alaƙa da burtaniya zai ji raɗaɗin wannan ficewar a cewar ali khan sachu wani ƙwararre a fannin cinikayya kuma mai kamfanin nan mai suna rich management da ke nairobi ƙasar kenya burtaniya na ɗaya daga cikin ƙasashen waje da suka fi saka jari a kenya a cewar gwamnatin burtaniya cinikayyar ta da kenya ta kai dala biliyan ɗaya da 1.7 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc amurka ta ƙaddamar da harin jiragen samanta na farko kan 'yan taliban da ke afghanistan tun bayan da shugaba barack obama ya faɗaɗa hurumin kai harin da sojojin amurka za su iya yi kan 'yan bindigar jiya juma'a sakataren yada labaran hedkwatar tsaron amurka ta pentagon peter cook ya tabbatar cewa an kai hari a sashin kudu na afghanistan ƙarƙashin wannan sabon hurumin ya ce hare-haren sun dira kan inda aka auna to amma bai yi ƙarin bayani ba a farkon wannan watan ne obama ya ƙara hurumin sojojin amurka a wannan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita don ƙara zafafa hare-hare kan taliban matukar har-haren za su taimaka a yakin da ake yi a afghanistan a baya an baiwa kwamandojin amurka ikon kai hari ne da jiragen sama kawai don kare sojojin amurka da ke ƙasa da kuma kare sojojin afghanistan muddin suka fuskanci barazana sosai daga taliban ko kuma su farauto 'yan isis da gyauran alka'ida sakataren tsaron amurka ashkata ya gaya ma mahalarta babban taro kan tsaro mai suna defense one tech da aka yi ran goma ga watan yuni cewa wannan faɗaɗɗen hurumin zai sa sojoji su yi amfani da ƙarfinsu yadda ya kamata jiya juma'a paparoma francis ya sake yin allah waddai da kashe-kashen armeniyawa da 'yan turkiya suka yi a lokacin yakin duniya na ɗaya ƙarƙashin shugabansa na lokacin usman da cewa kisan kare dangi ne yayin da yake ganawa da shugaban armenia sach gerson irin kalamin da ya harzuka turkiya kenan bara papa roma francis wanda ke ziyara a kasar ta tsawon kwanaki uku ya yi amfani da kalamin armeniyanci na mets yagen mai nufin babbar mugunta sannan ya ƙara kalmar kisan kare dangi a rubutaccen jawabinsa kan abin da ya kira na farko a jerin munanan bala'o'in da suka faru a karnin da ya gabata Papa Roma ya gabatar da babban jawabinsa ne a fadar shugaban ƙasa da ke Yerevan a bainar masu wasu manyan jami'an eh, gwamnatin ƙasar ta Armenia da wasu jami'an diplomasiya da sauran jama'a bayan da ya halarci babbar majami'ar Armenia da ke Etmidzin inda ya yi kira ga dukkanin kirista da su haɗa kai wajen ganin ba a yi amfani da addini don cima wani buri na daban ba nan take dai babu wani martani daga turkiya wadda a bara ta gaggauta jinye jakadanta daga batukan bayan da fafaroma ya yi amfani da kalmar kisan ƙare dangi shugaban amurka barack obama ya ayyana wani wuri a tsakiyar birnin new york a matsayin keɓaɓɓen wurin shakatawa na ƙasa kuma harsashin jaddada 'yancin 'yan luwaɗi na ƙasa na farko harsashin wanda babbar katangar dutse ce a yankin greenwich village da ke birnin ya hada da wani katafaren ɗakin holewa mai bangon dutse da kuma wata maciya inda gugurmayar 'yancin 'yan luwaɗi ya fara ɗaukar salon wato ta fara ɗaukar salon siyasa tun kusan shekaru hamsin da suka gabata maciyar wadda 'yan luwaɗi da maɗugo suka fai zuwa ta ja hankalin jama'a bayan da tarzoma ta ɓarke kan tituna a shekara ta 1969 bayan da 'yan sanda suka kai samame kan 'yan luwaɗi da maɗugo obama ya jinjina ma waɗanda suka mai da martani kan matakan da 'yan sandan suka ɗauka a shekara ta 1969 ɗin da cewa sun jajirce sun kuma yi magana borin ya zama zanga-zanga zanga-zangar ta kuma zama wata fafutuka fafutukar kuma a ƙarshe ta zama ni fanni na rayuwar amurka in ji obama gwamnan west virginia al ray tumblin ya ayyana dokar ta ɓaci a wannan wato a wasu hukumomi 44 bayan da ambaliyar ruwa mafi muni da wannan jiha ta yankin tsakiyar atlantika ta gani cikin shekaru 100 da suka gabata ta hallaka mutane 20 To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. daɗe ban ji wannan waka ba gaskiya halima mun kwana biyu ba mu sa waka nawa masu sauraro ba kalma ɗaya nake ganewa almajiri albadiri oho albadiri ni kawai sai yanzu ma almajiri bawan Allah haka nake ji <laughs> almajiri bawan Allah haka nake ji kisan ni ma lokacin da na fara jin waka haka nake bada almajiri almajiri ah, ni yadda nake ji na ce ma dan <laughs> almajiri bawan Allah haka nake ji albadiri Allah <laughs> eh. Halima da ba ta shi lafiya. Lafiya da ire ya ya. Azumi da ya kusan tafiya. Allah ya fara ya fara ya fara nada kayan shi. Mm. Allah ya sa mu dace. Amin summa amin. Allah sa mu dace da daren Lailatul Qadr malam ire. Amin amin summa amin. Amin summa amin. Allah ya sa mu dace Allah ya karbi ibada. Amin summa amin Halima. To ma sauraron hila a bari ya huce ga gaishe gaishe kamar yadda aka saba. Ga gaisuwa zuwa ga Usman dan Hulani mararrabar ya wuri da fatan yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga malam ango malamin makaranta a yawuri da matar shi Hafsat su ma da fatan suna nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hamidu buwa a mariya kasar jamhuriyar Nijar da fatan yana lahiya sai kuma gaisuwa zuwa ga Profesa Baba Gana Abba Gambo a jihar Borno a Maiduguri da fatan yana nan lahiya da iyalin shi. sai wata gaisuwa zuwa ga ɗan azumi tela da matan shi hadiza da hadiza su ma a maiduguri jihar borno da watan suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga atta ummatan wanda ke nan america a jihar pennsylvania haka kuma muna taya shi murnar samun karuwar ɗa namiji da aka sa suna usman shi da mai ɗakin shi allah ya raya usman ya ɗayyaba shi amin sama amin sai kuma wata gaisuwa zuwa ga alhaji abu safiyana shi ma a jihar pennsylvania pennsylvania da iyalin shi da watan suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga ukasha da mustapha abbas dukansu ɗalibai a makarantar makahi da ke katsina da kuma malamin su malam ibrahim sale da watan suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga alhaji musa usaini metr muiz da iyalin shi da kuma ma'ahiyar shi hajiya hura a magarya sai Hajara da Eljalla da Rabi matan Ibrahim Mai Sudur a Magarya da Maina Mai Goro da Hajiya Rabi matar Mayar Alhaji Ahmadu Dan Malam da Mutari Kyale-kyale a Magarya. sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mai martaba isuhu musa sarkin dogo dangane da rashin gwaggon shi maryam tsaiba allah ya ji kanta ya rahamshe ta gafarta mata ya sa ta huta su kuma waɗanda ta bari da kewa allah ya sanya ya zuka ta ya kara haƙuri da dangana amin sun amin amin sun halima ni ma zan fara da mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga dc mohammed dan sakwa na hukumar kwastam ta nigeria muna taya shi da kuma dukkan iyalan marigayi dc alkali baba wato madakin alanke wato muna musu jajen rasuwar ran ashirin ga wannan wata allah ubangiji ya ji da rahama allah ya sa ya huta ga ɗimbin gaisuwar sashen hausa na murya amurka musamman ma daga shugaban sashen hausa na murya amurka leo kenan wanda ya ce musamman a mika masa gaisuwa ga wani mai sauraron mu wato shugaba muhammad dan magaji kafin talulu yankin karamar hukumar bodinga a jihar sokoto saboda wani kati na musamman da ya aiko zuwa ga filin a bari ya huce ba rubuto shi ya yi ba ba tafin ɗinsa aka yi a kwamfuta ba amma dai ko da yake an buga shi zan ce a kwamfuta da leo ya ga wannan kati ya ce abin ya burge shi musamman ma daga ya ga an <laughs> rubuta ya din nan kenan shi ya zana kayan shi shi ya zana kayan shi mm, ya turo leo ya ce to a gaishe shi ya ce a mm. miƙa masa gaisuwa ta musamman saboda haka shugaba ma madan magaji kafinta lulu bodinga a jihar sokoto ka ji gaisuwa ta musamman daga shugaban sashen hausa mu kuma muna miƙa gaishe-gaishen mu na wannan filin abar ya wuce zuwa ga shugaba alhaji dan lami dan malikin tsafi a jihar zamfara sai muhammad gandi faya sabis a sokoto tare da sakatare maru makaho yan kara katsina da fatan kunanan lafiya muna kuma mika dimbin gaisuwa ga yan kungiyar masu sauraron wannan fili na mana abar ya huce a jihar sokoto waɗanda suka hada da shugaba ali plasco bakanikin mota more da mataimakinsa alhaji idrisu mai gado da kabi a sokoto har da shi muhammadu dan magaji kafinta lulu da muka gaida ɗazu sai ma ji alhaji ahmad sanda duka maje central market sokoto da pro abu matsi mai doya fara kasuwar dan kure na fata na faɗa daidai <laughs> sakkwato sai alkali alhaji salisu mai doya fara shi ba a shi kuma kasuwar daji a sakkwato wannan da yana san na faɗa daidai sai uban kunya muhammadu ganda faya sabis wanda muka gaishe shi wato shi ma a ɗazu da garkuwan wannan kungiya ta su wato hassan muhammadu binanci a sakkwato da fatan duk kunanan lafiya tare da iyalai dan ban gaisuwar sashi hausa na murya amurka zuwa ga barista isyaku barau sai barista Lami alhaji shi tare da alhaji gambo barau potiskum wanda ke kanan dabo muna gaida shugaban majalisa ismail bima mai gombawa sai kuma masu sauraron mu hafizu balarabe gusau tare da najib alzamfari haka kuma muna gaida masu sauraron mu umar gidado gumi a jihar sokoto sai muhammad dan dattijo tare da madas nasir binanci da malam malam mai zanen hula gwalalo a jihar bauchi sai comrade aliyu sambo toro a jihar bauchi tare da alhaji babawo mai taki tare da iyalansa shi ma a toron jihar bauchi da fatan kuna nan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga nasiru aliyu mai magani tare da hajiya binta kaura sai adamu tahiru tare da afan abuya sai kuma activist m lawal tare da anas hoja sai sade sa'idu daura tare da wato aminu abdu baka noma sai babba haruna a bajoga da yusuf dingyari sai kuma ciyaman zaidu bala a sokoto da fatan kuna na lafiya dukkan ku a sokoto zaidu bala yake ko a kebbi <laughs> <laughs> wallahi to masu saurare malam iro lallai kana yau da da sanyin asuban nan kana jin azumi da wuri-wuri haka larabci akwai daɗi hmm, idan mutum yana ji larabci larabci akwai daɗi ko mutum ko mutum baya ji wato ke sa wani abu kuma da larabci wato suna da kalmomi kusan fiye da kowane harshe hmm. a duniya abu ɗaya mutum sai ya faɗe shi hanya goma ina saurare ina saurare kawai sai na ce mm, na ce ba a banza Allah ya zaɓi harshen larabci hmm. ƙura'ani ya aiko manzan manzan shi sallallahu alaihi wasallama da sako da mm. harshen larabci mm. haka dai nake ta tunani mm. haka to mala'ira muna da lokaci eh na jin labarin eh ana bi na bashi labari to bismillah eh, ana bi na bashi amma akwai wani turanci da nake so in maka ka taimake mu to me rigi hiti guyus arewal ta maheri hmm? <laughs> turanci ne ta ke rigi hiti guyus Arewel Tomoheri. Wani ne ya gani ya ga Ingilishi a rubuce a wani kofar gidan cin abinci. <laughs> An rubuta shi kawai sai karanta abin shi. Rigi Hitu Guyus Arewel Tomoheri a Katsina ne aka yi wannan. <laughs> har yanzu na rude in ba na rubuta ba zan iya karanta ba rigi hiti guyus arewel tomeheri kama ni gari right yawwa to <laughs> right uh, right guys are welcome here okay shine right guys are uh -huh. mm. to shine rigi hitu guyus are maheri <laughs> maryam daure ta bamu labarin da naji na ce wannan swahili ne ta ce a'a ba swahili bane saurari na ce to bari rubuta <laughs> Ah, wato ya karanta kawai a hausance eh, karanta wannan eh, turancin rigi hiti guyus arewal ta maheri mm, yanzu kina da sauran sakan talatin <laughs> kafin ah, to sai da abin bashi kuma ba za mu biki <laughs> ba to malam ira wani eh. wani mai gida ne da uwar gidan shi mm. cikin dai watan azumi ana dab da shan ruwa ita tana kicin shi kuma yana zaune a kan sallaya mm. sai ta ji mijinta ya fara addu'a sai ta leƙo ta ce mishi wane me kake yi ya ce a kin san ina da aboki na wanda yake yake neman yake son Allah ya bashi mata shine nake mishi addu'a mm. sai ta ce mai gida kai hankali da kalaman da kake amfani da su ka san wannan lokaci ne na karba addu'a mm. shikenan ya ya shiru dai kawai sai ya ci gaba da addu'a shi ya Allah ka ba abokina mata ta gari mai addini mai kyau ya dagwas dagwas hmm. mai fasali yana ta yi yana ta yi matar tana kicin tana ji kawai sai ta rarumo muciya ta zo ta kwala mishi a kan shi <laughs> sai ya kama kai ya kama kan shi ya ce a layaki me ya same aboki na wani ke wa addu'a hmm. don ya samu mata hmm. sai ta ce hmm kakka dauke ni sakarai mana ka azaban san hadisin da ke cewa duk dan <laughs> duk wanda ya dan shi addu'a akwai mala'ika a tsaye akan shi yana cewa to kai ma Allah ya baka irin wannan <laughs> to kaji wato yana yi wa kansa kenan shi ba to yana <laughs> yana roƙon Allah ya ba abokin shi mace ta gari mai kyau ashe shi ma mala'ika zai ce to kai ma Allah ya baka irin ta kishin mata har da ah, addu'a mun shiga uku Allah ya shirye mu ba sauraro sai ya mako gobe da Allah wakil ya nuna mana. <laughs> Ah. madalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice 'yan ƙasar Burtaniya sun zaɓi ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai a wata ƙuri'ar bagardamar da aka kusa yin kunnen doki ranar Alhamis. Matakin da wasu shugabannin ƙasashen Turai ke ganin wani babban kuskure ne. Ƙasashen Afirka da ke yamma da Sahara za su ɗanɗana girgizar tattalin arzikin da zai biyo bayan ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai, a cewar ƙwararru. To amma zai yi waya a iya bayyana yanayi da kuma tsananin hakan. Gabashin Afirka yankin da har yanzu ke da babbar alaƙa da Burtaniya. zai yi zai ji raɗaɗin wannan ficewa a cewar alihan sachu wani kwararre a fannin cinikayya kuma mai kamfanin nan mai suna rich management da ke nairobi kasar kenya amurka ta kaddamar da harin jiragen sama na farko a taliban tun bayan da aka faɗaɗa hurumin sojojin ƙasar na kai hari to madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya